safiyar wata litinin ce nan a jihar sokoto da ke arewacin najeriya hawa ukyari 'yan shekara goma sha uku da kaninta muhammad suna shirin shiga aji a makarantar uk jarma academy suna daga cikin yara 160 da aka kawo su nan bayan mayakan boko haram sun kashe iyayensu shekarun yaran dai tsakanin shida ne zuwa sha biyar akasarinsu suna ƙanana sosai lokacin da iyayensu suka mutu amma har yanzu wasu ba su manta da abin da ya faru ba babana yana da matan ne guda biyu to gidan kishin mamata gidanta a farko baki baki sai ya zo ya shiga da ya zo ya shiga sai ta zuwa mai abinci da ya gama ci ta yi ya ji an ce kyari ana kiranka ko da ya fito sai an ka buge shi da bindiga a hambata bai rasu lokacin sai an ka ce bari a nuna wa mamata da an ka kawo shi sai ya kalle ni ina wasa shi kenan ya rasu shi ma ibrahim ismail ya ga yadda aka kashe mahaifin shi mun taho tare da shi daga gurin kasuwa sai ya shiga mota muna dawowa bakin kofar gida aka ce mushi ya koma boko haram sun shiga unguwa ko da ya taho sai boko haram suka kafa shi suka yanka mushi kan shi suka cire mushi sai ni ne kuka na je na ina girma ina so na zama soja ran abin da suka babana tun daga 2009 rikicin boko haram ya sa dubban yara a arewacin najeriya zama marayu a cewar jami'ai a jihar borno lucy yunana wacce ke jagoranta wata kungiyar bunƙasa mata da matasa a jihar ta ce kungiyar ta boko haram ta kuma yi wa yaran illa ta wasu hanyoyi Ana amfani da yaran a matsayin mayakan Boko Haram ko masu tsegunta bayanai, hakan ya saba wa ka'idojin Majalisar Ɗinkin Duniya. Lucy ta ce rashin taimako yakan tilasta wa irin waɗannan yara neman abinci da kansu. Zaka gansu suna yawo a titi suna barar abinci wannan ba abu ne mai kyau ga al'umma ba a lokacin da iyayen hawa da muhammad suka mutu kakarsu a maiduguri ita ce ta ɗauke su sai dai bata iya ɗaukar ɗawainiyar karatunsu ba domin taimakawa yara irinsu jerman sokoto umarun kwabo ya buɗe makarantar uk german academy a 2018 waɗanda aka kashe iyayensu mata da maza suna zube babu kulawar da ya kamata a matsayina na almajiri kuma gwargwado wanda allah ya sauwaƙa ma abin da zai iya taimaka ma ta wannan gefe na yi shawa na in ba da tawa gudunmuwa ga irin wannan aiki saboda na san irin tanadin da allah yawa wanda ya kura da maraye ko da ɗaya ne makarantar tana ba yaran abinci da wurin kwana da sutura da kuma kula da lafiyarsu sannan tana ba su ilimin addini da na zamani da kuma koya musu sana'o'in hannu makarantar ta uk german academy da farko ta tsara tallafawa yaran ne zuwa kammala karatun sakandare amma yanzu umaru kwabo ya ce za a ci gaba da kula da yaran har kammala karatun jami'a akwai wani gida nawa da abuja wanda ake biyan akalla miliyan 60 ake biya na rubuta takarda da ɗiyana da yan uwa da kowa na ya gaya musu ko bayan bani da rai wannan gidan na wannan yaran ne za a ci gaba da kula da su har university insha Allah a wurin hawa da muhammad jarma academy ba makaranta ce kawai ba gidan nan ya zama gidanmu kuma ya zama makarantarmu har abada insha Allah gaskiya na ji daɗi na ilimin boko da na islamiyya alhamdulillah na gode ma Allah babanmu ya ɗauko mu yadda yake son mu koya ne bai so a wata sai an yanka mana shanaye ko biyu ko uku ko jiya mun ci nama alhamdulillah na gode ma Allah sai dai akwai sauran dubban yara marayu da har yanzu suke rayuwa akan titi a arewacin Najeriya Umarun Kwabo yana fatan makarantar shi ta UK Jarma Academy za ta karfafa gwiwar sauran masu hannu da shuni su taimaka ma yaran haruna shehu mararraban jos taskar voa daga sokoto a najeriya